shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itikalar ƙur'an wanda yake nan kwanar jaba a cikin garin kano a wannan rana ta litinin wanda yau 23 ne ga watan burkada hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zamani da 1447 wanda ya dace da 11 ga watan biyar miladiya 2026 wannan zama namu shine zama na 94 a cikin karatun wannan littafi mai tarin albarka littafin al'adabul mufrad na Imam Bukhari rahmatullahi ta'ala alai muna cikin babin wato ainihin husnul za idza faqahu kuma yau za mu tashi hadisi na 293 يتي قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المؤسر قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه فتجاوزوا عنه wannan hadisi kamar yadda muke gani abu da al'ansari Allah ya ƙara masa yadda yake ba mu labarin abinda ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa musu habbai ya ce husiba rajulun mimman kana qablakum an yi bincike da hisabi ga wani mutum daga cikin wanda suke kafin ku falam yujad lahu min alkhair ba a samu wani alkhairi tattare da shi ba illa annahu kana rajulan face dai shi ya kasance wani mutum ne yukhaliqun na wanda yake mu'amala da mutane wa kana musiran kuma ya kasance mutum ne mai yalwa fa kana ya'muru ilmanahu kuma ya kasance na umarta yaransa an ya tajawazu anil mu'sir cewa su yafe ma wanda ba shi da shi qala Allahu azza wa jalla Allah mabuwayi maɗaukaki sai ce fa nahnu ahqqu bi zalika min to mu muka tantan aikata wannan sama da shi fatajawazu anhu shi ma kuma ku yafe masa kamar yadda muka sha faɗa bayan Allah duka abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa mana ko da yanayi kayoyin waɗanda suke kafin mu ko kuma na wa'yansu abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya bashi labari ba kawai mu sha labari mu tashi bane idan na umarni ne to abinda ya kamata mu umartu da wannan abin mu amfanu da wannan mu ɗabi'antu da wannan ɗabi'a idan wani abu ne na jan kunne to ya zama mun yi nisa da wannan domin mu tsira da mutuncinmu da addininmu domin kamar yadda muka sha faɗa cewa shar'u man na shar'un lana in lam na shar'una mayu yukhalifuhu duk shari'ar da ta shafi wanda suke kafin mu to shari'a ce gare mu mu ma inda shari'a mu ba ta zo da sabanin wannan ba kun ga irin nan labaru da ma'aiki alaihi salatu Salamu yake bayarwa yana nuna mun ma wannan abin ya shafe mu in za mu aikata to za mu samu irin wancan ta goma shi to shi ne alaihi salatu ce yace ba rajulun an yi bincike ga wani mutum mimman kana kun daga wanda suka kasance kafin ku nan labari ne alaihi salatu wassalam yake bayarwa nan cewa rajulun bai nuna cewa abin ya taƙaita ga namiji shi kaɗai ba ko da mace ce ta sifantu da wannan sifar to za ta samu wannan ta goma shi. ba za ku manta hadisi ba wanda aka zo aka faɗi wata mata cewa mace ce mai ƙoƙarin azumin mukan nafila mai ƙoƙarin ƙiyamun laili mai kaza mai kaza sai dai tana cutar da Maza mazala ce hiya finna sana ka ambaci wata mata ita kuma ba ta da wani ƙoƙari na ku zo ku gani <clears throat> mai rauni ce ta fuskan ibadodi to amma kuma ba ta cutar da makwata suna kyautata musu mazala ta yar aljanna ce to kaga kai ma namiji in ka tsubantu da wannan to za ka samu wannan ta goma shi to nan da ya yace husiba rajulun mimman kana qablakum wannan yana nuna cewa ɗan adam ba wai sai an tashi alkiyama yakan san matsayinsa ba domin wannan labarin da ma'aiki alaihi salam yake bamu ya faru ko dai ga yahudawa ko nasarawa tun da galibi da ce manka na ƙabla kuma kun ga har ya zuwa yanzu dai ba ta kiyama ba domin wanda suke ƙaburburansu tun wancan har yanzu suna nan a cikin ƙaburburansu ba tashi ba tashi mutane ba aka ce kai tafi wuta kai tafi aljanna amma kowa ya riga ya san matsayinsa to saboda haka ma'aiki Alayhi salatu wassalam yace an yi ma wani mutum wanda suke kafin ku bincike falam yujad lahu min alkhairi ba a samu wani abu na alkhairi tattare da shi ba illa annahu kana rajulan face shi ya kasance wani mutum ne yukhaliqun nasa wanda yake wato mu'amala da mutane nan da aka ce falam yujad lahu min alkhairi malamai suka ce wannan amun ne amma maksus gaban ne amma kuma keɓantacce ba ana nufi shi wannan mutum ba shi da tauhidi ba shi da addini ba musulmi ba ne amma kuma wannan abin da yake kai shiga wannan matsayin abadan duk kirkin mai kirki duk nagartan mai nagarta in yayi ta wajen addinin musulunci ya daba a na kawo muku kissan safana yar hatimu tsa'i yar uwa adi bin hatim lokacin da aka kamo ta a matsayin baiwa fursunan yaƙi ta ne ta ce ma'aikin Allah a duba matsayina ni yar babban mutunci mahaifina ga matsayinsa ga ta gomashinsa na ta faɗa muku har a jahiliya har a musulunci in ka cire kyauta irin ta ma'aiki alaihissalam ba samun mai kyautan asimu musa'i ba a mutumin da za ka je ba kuntaka raƙuminsa shi kenan ya soke ma shi bai san daga inda kake ba raƙuminsa shi kenan na hawa ya soke maka shi maka garan babu ka gara gaba waye zai yake dan zakaran sai da shi kadai bai san daga inda ka fito ba ba na ji ba na ji akwai wanda zai maka wannan yayi maka kokari ya ce a je a duba masu balangu in sun dan fito a sayo maka amma zakaran shi kadai kenan bai tibe yanka maka to shi ra kuma zai yanke maka idan ɗaya daga cikin bayansa ya hura wuta wani matafiyi ya hango ya zo ya sauka gidan aka bashi abinci to ya zama ɗa sai dai kash bai shiga addinin musulunci ba lokacin da ita safana ta ya ma'aikin Allah a mutunta ne kada a bar ni a cikin gama gari ka ji matsayin mahaifina ta karanta ta karanta manzo Allah ce kash da ya mutu a musulunci da mun yi masa addu'a sai ta kyare ta shikenan ta yi tafiyar ta an sallame ta an mutunta ta aka kyare ta to saboda haka cewa falam yudad lahu min alkhairi ma'ana ba mutum ba ne mai yawan aikata abubuwa na nafilfilu akwai wanda za ka samu cewa bai da yawan nafilfilu to amma kuma Allah ba shi kyakkyawan mu'amala domin suna wafin kowa akwai abin da Allah ya buɗa masa yanzu wani Allah ya buɗa masa fuskar azumin nafila azumin nafila bai masa wahala yanzu duk zafin nan da ake akwai wanda baya fashin azumin litin da alhamis akwai ma wanda ke siya mu dawo kuma wannan azumin ba zai dakatar da komai a cikin mu'amalarsa da kaiwa da kawunsa ba to amma kuma wani idan ya azumi kuma sai ya kamar yiri da galibi in yi azumi ana zafi duk sai komai ya dakata akwai wanda za ka ga shi kuma ya yi azumin ya yi kiyamun laili wani kuma za a ga cewa zai azumi amma ba zai yi kiyamun laili ba wani zai kiyamun laili ba zai yi azumin ba wani zai yi azumin zai yi kiyamun lailin zai yi karatun qur'ani amma wace. in ka ce kana son kwandala gunsa to ka kimo da da goron dutse to kowa akwai abin da Allah ya buɗa masa ba kowa bane za ga Allah ya haɗa masa can da can da can ku duba sai na abakar wata nan manzo alaihi salam ya ce a yau waye waye gari na azumi sai na abakar ya ce ne waye dubo mara lafiya ya ce ne waye raka gawa ne waye tsayar fi tsibira ne ita ta wannan ba za su tattaru a wajen mutum ba sai ta shiga aljanna sai na baka kun Allah ya zama sai wannan abubuwa to akwai wanda ba wai wani abubuwa wanda zaka sai kiyamu ne ba na tilfilin nan ba qabliyya az-zuhr da la'asar da wahala ya jera a Zuhur uku hudu ko kace na sati zai yi qabliyata ibadiyata ma'ana nafila kafin ita da bayanta. shi dai in yi farin da shi kenan amma sai ka same shi mutum mai karimci sai ka same shi mutum mai haƙuri, sai ka same shi mutum mai kaza abuwa da ƙwarai, to shi wannan abin da ake nufi ba shi da wasu nafilfilu da za ka samu tsakanin shi da Allah ko kiyamun laili ko wani abu dai amma dai yana nan a matsayin musulmi mai tauhidi to wannan shi ne abin da ake nufi kan wani ji wannan ya ce to kaga wannan yana ashe arni wato in ya kyautata shi kenan a ina ai ba zai shiga aljanna ba wanda duk bai shigo addinin musulunci ba wannan shi ne abin da musulunci ya riga ya tabbatar kuma abin ta ce akwai jahilan musulmi wanda suka jahilci wannan akwai lokacin da za ka ji wani wai yana da'in da yanzu irin bulge cikin nan a ce ya zo ya gina rijiyoyi ya sai magunguna ya ba marasa lafiya ya yi tallafi ya waye kuma a ce ba zai shiga aljanna ba idan ba musulmi ba ne kaga wanda ya faɗi wannan bai san me addinin musulunci ba bai ma san matsayin abin da manzo Allah ya zo ya yi ba manzo Allah yake cewa ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa babu wanda zai ji aiko ni da Allah ya yi ya mutu ran da zai mutu ba yahude ne ko ba nasare ne bai yi imani da ni ba fata sai wuta ta zama makomarsa to shi kenan babu wani kirki a cikin arnanci kawai ta goma shi da Allah zai yi mutum kamar yadda mun karanta bai fi sati biyu ba hadithin abin da hakimi ibn hizam kaga ya tiyar ya tiyar ya yi abubuwa a jahiliya kuma Allah taimake shi shigo musulunci yanzu irin burge nan da Allah zai taimake shi shigo musulunci in dai wancan abubuwan dan Allah ya wannan kuma shi ne sharaɗi a nan ke sakar akwai wanda zai dai burga kawai a ce ai ba dama ya yi karatu nan ma kuma ya faɗi gwangwar shi hakim duk da a jahiliya ne aiki a ata hannatu ata abadu ce ina yin wannan ne domin na samu kusa kusaci zuwa ga Allah to kanga shi yasa Allah ya mai ta goma shi shigo addinin musulunci aka ce to duk ladar tana to saboda haka kenan wannan mutum karancin wasu nawafil ne amma yana nan akan wato ainihin addinin musulunci illa annahu kana rajulan yukhaliqun sai dai shi mutum ne da yake mu'amala da mutane akwai riwaya kana yudayinun ya kasance yana baiwa mutane bashi to wannan ya nuna mana daga cikin darajar ɗan adam ka zamo kana tuɗa in tuɗe ka duk maluntarka duk kudinka duk matsayinka ka zama mun'azilun Allah. kai ka kaurace ma mutane kai tsarkakakke ne kai yararre ne ba ka mu'amala da wani to wani sai bai hadisi yana ta mafi alkhairin mutane wanda yake mu'amala da mutane kuma yana jure wa matsalolinsu yana jure wa cutarsu in dai za ka yi mu'amala to wanda ba zai cutar da kai wallahi ba shi da yawa shi yasa na ta fara mana kai ne ka bi Allah wallahi a rayuwar nan wanda kake da tabbaci ta ba shi da yawa a matsayinka na magidanci ka iya tashi ka fitar da 'ya'yanka da matarka su yi maka tatar kuma kai kake kawo abinci a gidan kai kake mun sutura sai maka wankin babban bargo in ka dawo kuma ai ma tsadu da zuwa iya ka iya rayuwa aka take kila kuna abokantaka da wasu in an ganku tare fara ɗaya kuke rabawa saboda abota ko uku ne ko hudu ne in baya nan ka zo a masa tatas in yi dawo kuma a mai tsanda zuwa wannan halayyar mu ce mun san kanmu da kanmu to amma dai menene hakurin kawai shine magani kada ka taba cewa za ka yi mu'amala da wanda ba zai saba ma ba wallahi kawo halar da kai ai ba bala'iku ba ne in dai sahabbai sun saba ba juna to kai a suwa ka ce wasu kake kowa maka daidai maka isa ba shi ta na sha maimaita mana babu aya mai kwantar da hankali irin faɗin Allah ko zai la'afuwa ka karbi abin da ya sauƙaƙa na halayyar mutane ko ɗan da ka haifa kada ka je siya ma ɗari bisa ɗari ballantana ɗan wani wanda ka gani da haƙori talatin da biyu ka ce wai kuma sai ya maka yadda kake so baka ci da shi ba baka shayar da shi ba baka koya masa karatu ba kuma ka ce wato kake in ka zalai ka ne tsallaka sai yaushe sai ba zai yi ba saboda ka dan abin da ka samu ka kyautatawa ka gode ka sa masa albarka yi gaba inda ya tutsu ka bashi uzuri a tafi haka haka layuwar ta gada to dai mu'amala da mutane dole ne kuma yanda kake ganin ana saba mun kai ma kana saba mu wasu ko ka sani ko baka sani ba na faɗa mana a baya idan kana so ka san kai wane ne to ka kalli rayuwar wani ka ga ya ma wani ba daidai ba yau ma wani ba daidai ba to kai ma haka kake kai ma uzuri ake ba hakuri ake da kai ba kake ba da kai ba to saboda ka ya kasance yukhaliqun nas yana ta kudede ne ya yana mu'amala da mutane ma'ana baya hakin cewa ya kauyace ya zama shi baya mu'amala da wani sannan kuma a cikin mu'amala dole ana son girmamawa akwai wani bawon Allah a garinmu wato rayuwa kullum ka bita hankali ko wani bawon Allah yana dan Allah yana daga cikin dattawa ina da ta bawon Allah da zai haura tabani muna yan yara tuma kafin ayi mana shayi mun san shi ina da kantinsa idan ka zo ka tsaye abu gunsa kusan isi a garin a lokacin da manyan kantuna in ka faɗi na ɗaya na biyu ta ƙila na uku ne ko na biyu mu dai a wanda muka sani to idan ya karɓi kuɗinka ko kai haɗu su ya sa an giti a goge hannu wasu yan shekaru na wuce na gaishe tsogole an kasa masa tattasai da tubatari a ce Allah ba ko matar ce ta kasa masa kowa Allah shi ya sani wallahi abin tausayi ya zo da na ce to yanzu ina magana goge hannu da hankici ya zama kamar kana wato duk wanda ka daina rawar kai a rayuwar ya santa Allah ka samu dace to saboda ka ya kasance yana mu'amala da mutane kuma daga cikin mu'amalan yudayinun nasa yana baiwa mutane bashi na sha faɗa mana bashi abu ne wanda yake mai lada in ka ba mutum bashi kamar yadda hadisi ya nuna cewa za zai dawo da shi bayan wata ko sati daga ran da ka bashi kullum sai an rubuta maka ladan ka yi sadaka da wannan kuɗin yanzu ka ba wani bashin dubu ɗari ka ce ya kawo maka bayan wata guda duk wuni za a rubuta ma ka yi sadaka dubu ɗari don Allah bai kai wannan in wa'adin ya cika ya zo ya ba da uzuri ya ce to ba hali alhaji a yi haƙuri ta ce mun ƙara maka wata ɗaya to duk wani za a rubuta ma ka yi sadaka dubu ɗari biyu to kaga wannan ya nuna wautan masu ganin wautan mai ba da bashi ka sa akwai wanda su wai saboda sun goge su 'yan duniya ne wayi in kana ba da bashi ma aka yi wawa ne to kai mara bara kai ne wawa domin an yi ba kai wancan lada ladadakin ba za ta taɓa samu ba ba shi abu ne mai lada abu ne mai matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala to yana bayar da ainihin bashi wa kana musiran kuma ya kasance mawadaci ne malamai suka ce Ali yusru bi hasbihi ita wadata gwargwadon wato ainihin yanayin zamantakewa da unguwa da kuma yanayin mutane akwai wanda za ka samu cewa dubu ka ce misali miliyan biyu gare shi a cikin mutanen sa mawadaci ne saboda da wahala a cikin mutane na ka samu wanda yake da sama da dubu ɗari biyu kaga mai miliyan biyu mawadaci ne to wani kuma wannan miliyan biyun zai yi kyautar ta'auni kuma bai komai ba to kaga ashe aka ce mawadaci kowa gwargwadon matsayin da Allah ya ba mutum da samu da kuma irin mutanen da yake rayuwa a cikin su to ya kasance wato ainihin mawadaci ne a kana ya amuru gilmana to sai ya kasance yana umartar yaransa an ya tadawazu anil mu'sir su yafe ma wanda yake takurarre wannan hadisi ina jin kamar juma'a uku ko abin da ya kamata mun karanta shi akan mimbari idan suka je sai ce to in kun samu mai shi ne mawadaci ne a iya zuwa babu kuɗi a ƙasa sai ce to ku ɗaga masa ƙasa ma'ana sai a ƙara masa kwanaki in kuma kun je baya da shi sai ku sai kawai mun yafe maka to haka ya dinga yi haka ya dinga yi قال الله عز وجل Allah mabuwayi maɗaukaki sai ce fa nahnu ahqqu bi zalika minhu to mu muka fi cancanta wannan aikin sama da shi mai wannan yake nuna maka wannan yana nuna Allah yana mu'amalanta ka ya kai dan uwa irin yadda kake mu'amalanta bayin Allah duk lokacin da kake mu'amalanta bayin Allah da jin kai da tausayi da yafiya to kai ma Allah zai muka irin wannan mu'amala duk lokacin da kake mu'amalantar mutane da kaushin hali da rashin tausayi da rashin afuwa to kai ma irin wannan mu'amalar Allah subhanahu wata'ala zai muka. na sha faɗa maku yanzu ku kalla a rayuwa duk mutumin da zai zamo mai sassauci mai haƙuri mai afuwa to wallahi ko ba shi da shi za ga da Allah zai ta rufa masa ko an zo kamar abuwa sun kure sai ga Allah ya buɗa masa inda baya fito akwai wanda zai yanke kauna kaza ba zai yiwu ba kawai sai ga Allah ka musu adadi to amma wanda shi kuma komai duk haka yake bin su gare da abawa komai shi ba wata abuwa ba daga kafa ba taimako ba kaza ba kaza to Allah sai mu amalance shi da wannan yanzu akwai mutumin da za ka cewa mai shi ne amma ko siyayya zai yi a hannun masu ƙaramin ƙarfi ba ya tausayawa shi fa yanzu ƙila addihun sanan da yake zaune ba za a rasa dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyar ba a kawon ɗinsa magana ce ta miliyoyi to amma mai kuran ruwa zai turo tun daga jaba yana gumi da ƙyar zai zo ya kawo in yi tambaye shi nawa nawa ce to alhaji ɗari da hamsin hamsin sai ce to biyu ɗari biyu da hamsin ma'ana sai an rage mai hamsin yanzu shi dan Allah a ce kurar da jarkokin wato ainihin na wani ne yanzu shi a ciko masa kawai ruwan kyauta ba jarkarsa ba kurarsa ya turo ya kawo nawa ne ya kamata ba shi tsakani da Allah wato akwai rashin tausayi a wajen wasu ko ka ga mutum ya zo za a faskare masa itace ya ga yadda mai faskaren nan yake wahala yadda yake hada gobe kuma itace murɗaɗɗu nawa za ka faskare wannan ke eh to alhaji wannan dai za a ba da dubu biyu kai yanzu dubu biyu ban za ce shi kuma wallahi ya faskare su a dubu goma ba zai iya ba ba zai iya ba in kuwa kuskura ya yi faskaren minti biyar ran nan zai kwana jikinsa da ciwo da ya yi kanta amma sai faɗa shi da faɗa ba ya kai ba a so kuma sai in yi zai yi nisa ya ga kada a rasa sai to ya kaɗai. sai kuma a zo a daidaita wallahi wannan rashin tausayi ne ya kamata idan kun yi tsada dubu biyu in ya gaba kawo dubu uku ka bashi ka nuna masa sai mutumin kirki ne kai ma kuma akwai lokacin da wani abin zai faru kana sa ran kaza Allah sai ya an tayo ma saboda abin da kake zato saboda kai ma ka tausaya wa bayin Allah saboda ka don Allah mu mu dinga kallon irin wannan ka ga mai mahuci ya tako a ƙasa tun daga daba mahucin nan in ka kirga su a ce ma kowanne za a ce ni ban naira goma goma da ala za a samu gaba daya amma in yi kirga ce nawa ce to alhaji dai da ga kaza kaza amma dai kaza haba da Allah ko kaza kaza Allah ne ya kaza shi kuma a ce ya zauna ya saka mahucin ba zai iya ba ko ya dauke su ma ya je inda mutum ya zo wallahi ba zai iya ba ka tausaya ma irin masu wannan sana'a in har baka iya ƙara masu ba yadda suka ce to shi nan ba su haka Allah ya ji kamala abakar gumi wanda ga abokansa yake cewa yadda Allah shi tun yana yaro shi bai taba ta kaya ba duk lokacin da zaka ce kaza yadda ka faɗa ka zai baka kaga wannan alama ce ta kamala da kuma tausayawa irin bayan Allah to saboda haka kullum in ka tausaya Allah zai tausaya maka hal jazawul ihsan illa al-ihsan akwai sakamakon kyautatawa in ba kyautatawa ba kyautawa ba ta da sakamako sai kyautatawa to kuma wabil mukabil babu sakamakon munanawa sai munanawa duk wanda yake munanawa ya ga cewa Allah ma kyautata masa to wannan anya ba istijraji ne ake masa ba saboda haka dai bayan Allah ku duba wannan bawan Allah abin da yake Allah sai sai fa nahnu ahqqu bi zalika min mu ya fi cancanta mu yi masa wannan fa tajawazu anhu shi ma shikenan ku yafe masa an yafe masa inda yafe bayan Allah to shi ma an yafe masa shi yasa ne take ta wallahu fi auni al-abdi ma dama a wata ma kan Abdi fi auni akhihi Allah yana nan akan akan taimakon bawansa inda shi ma zai taimaka wa bayan Allah Allah ka ba mu iko mu kwatanta hadisi na gaba min qala suna muhammad bin salam an ibn idris qala sami'tu abi yuhaddithu an jaddi an abi hurairah radiyallahu anhu سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة an tambayi ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi menene mafi yawan abin da yake shigarwa aljanna ce ta تقوى wa وحسن الخلق din tsoron Allah bin Allah sau da ƙafa da kuma kyakkyawar ɗabi'a kala ce wa ma aksaru ma na? Mene menene mafi yawan abin da yake shigar da ɗan adam wuta kala sai ce wa fani wayannan kafafe guda biyu alfamu wal farj shine baki da kuma al'aura وأنا hadisi يا gabata abin da yasa sake kawo shi shine bambancin isnadi قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا معا عن معاوية عن عبد الرحمن ابن جبير عن أبيه عن نواس ابن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس wanda suke da nuska irin tawa an maimaita annawa har sau biyu to sai a goge ɗaya daga ciki wannan hadisi kamar yadda muka gani annawa ibn sam'an mutumin madina shine ya rawaito shi أنه سأل أنه سأل رسول الله صلى الله shi ya tambayi ma'aiki tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi dangane da ainihin albirru da al'isim ma'ana ɗa'a da kuma zunubi ƙara ce albirru husnul kulub idan aka ce albirru shine kyakkyawar ɗabi'a wal ismu ma hakka fi nafsika zunubi kuma shine abin da ya sosa maka a cikin ranka wa karita an yatsali alaihi nas kuma kake kyamar mutane su yi tsinkaye gare shi annawas ibn sam'an Allah ya kara masa yadda yar uwarsa ce wacce kusan mata ta ƙarshe-ƙarshe da maiki alaihi salatu wassalam ya aura amma kuma Allah bai kaddara mata zama gidan mai kiyar Islam na faɗa ku waccan kissa kyakkyawar mata ce Za ka ɗaura masu aure da mai kiyar Islam aka kawo ta na na da na aisha suka ce fannan mata mai ke zai so ta ɗaya ta yi mata kitso ɗaya ta yi mata kunshi ma'ana aka yi mata da ba to ita harshen larabci bai nuna sosai ga alama a bakin sai suka ce to don ki ƙara samun ta goma shi ba abin da ya fi so irin in mutum ya ce mashi bin billahi minka saboda haka idan ya shigo da ya zo ya miƙa hannu zai taba ki sai ki ce a'udhu billahi minka to wannan abin yana da da ba to wanda suka yi mata kunshi aka yi mata kitso ai masoya ne kuma yanzu ga wani tagoma shi ma sun tara na manta sunanta ko raihana ko wani abu da mai kama da haka maki alaihi salam ya mika hannu ne taba ta sai ta ce a'udhu billahi minka sai ya ce lallai kin ne tsari da wanda ake neman tsari da shi shine Allah il haqibi ahliki a saukai lafiya a saukai lafiya manzo Allah ya mata abuwa ne kyauta ta wace to shikenan tafi gida shine suke kiran ta shaqiyatu ahliha Eh, marashiyar arzikin familinsu a ce irin wannan gida na daraja amma kuma ke shiga kin fita da wanda zai nuna maka mata ma'aike ne salam ya samu labari ya doki mataki a kansu ba abin da ya musu ba abin da manzo Allah ya musu yanzu in kai ne fa aja za ka ce to kuma bakin auren ku wallahi ƙarshe sai ce saki uku uku ma zai siya musu wato akwai <laughs> akwai mijin yayar abokina ya rasu Allah ji kansa dawowa kawai yayi daga balaguro kafin ya zo gidan ta ce musu dama su uku ne to in malam ya dawo kan wacce ta mai sannu da zuwa irin anu da ba a damu da shi ba sun fi kowa son fi dawo amma wajen a nuna ba a basu ba shi kenan ya zo ya sallama masu kai gom ya wuce tarakarsa ya shiga ya zauna suke shiru ba wanda ya sai 'ya'yansa sun mantaka suka gane suka je yake nan aka jima aka jima ya ɗan kawo baya ba yara ana jima sai rubuto takarda takardu uku kowa ya ce zai ba wasu shi kenan an gama yake nan wajen to yanzu irin wannan mene ne burga a ciki aida ya yi tunani da kawai sai zai cigaba da harkokinsa shi ma kawai ya ki ba da kudin tefane ya tafi waje ya siyo abincinsa ya ci ya koshi ya shiga ɗakin sai sa, in ya so a yi sati biyu uku a gawa zai nemi wani dole za a zo eh dole za a zo ainihin ba bada haƙuri to wai wani yana ganin ai shi dole namiji kai ba Allah ya fita ba na ai ba haka ake ba to almuhim dai ma'aikin alaihi salatu wasallam yana sanar da wanda ya san abin da suka yi to amma ba dauki wani mataki ko ya zanzage su ko ya mutuntun su ko ya ce kun cuce ni ko yanzu wallahi wani akan naira ɗari ka je na matar sa Allah ya isa wallahi har kamarin ki ba zan yafe maki kin cuce ni naira ɗari kai amma dai an ji kunya wallahi an ji kunya Allah shirya to to shine sayyidina Nawas ibn Sam'an yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wato annahu sa'ala rasulullah sallam anil birri wal ism sayyidina Nawas ya tambayi ma'aiki alaihi salam dangane da da'a da kuma ainihin zunubi wannan yana da cikin fikihun nawa irin yadda Huzaifa ya kasance sai na Huzaifa yana cewa mutane sun kasance suna tambayan ma'aiki a alaihi salamu alheri amma ni kuma sharri nake tambayar sa makafata an yi durka ni ko makafata ana ka alaihi abin da sarki tambayar manzon Allah sharri saboda kada ya ruske ni in sanya sharrin yake ko kuma wato kada na fada a kansa malaman da suka shirin hadisin nan suka ce wannan ya nuna fikihun nawas Allah ya kara masa yadda domin kai musulmi kana tsakanin dama da hagu ne dama al'awamir umarni yi kaza yi kaza yi kaza hagu hane-hane bar kaza bar kaza duk abin da Allah ya ce a bari sharri ne ko dai sharri li yi ko li ghairihi ko shi kankin kansa shine sharri ko kuma zai kai zuwa ga sharri duk abinda manzon Allah zai yi umarni ko Allah ya umarni wannan abin kuma alheri ko alheri ko tsani zuwa ga alheri to yanzu idan baka san sharri ba ya za ka kauce masa idan baka san abin da zai cutar ba ya za ka guje shi yanzu mutumin da bai san cewa giya haramun ba ce in yi sha giya za a zarge shi ba za a zarge shi ba ya san giya ce amma kuma gini bai san haram ba ce akwai wanda ina taɓa ba ku kistar wasu daga cikin abokananmu wanda suka je musabu a kudanci na faɗi wannan kisa ba su ɗaya ba mace ce mai abinci suka je tunda sun san kwama ta kudanci naman kare naman alade naman menene sai suka ce mata don Allah suna son abinci amma nama suke so na shanu ko na awaki ta ce ba matsala akwai ta zubo masu abinci da miya da nama suna nan suna ci sai ga wani ya zuwa ta shi kuma naman alade yake so sai aka zubo masa a cikin tukunyar da aka zubo musu sai ta ga zuk an ɗebo kansa suka taso a kusaci ke ya zaki mana ka ce kaga na san abin da nake ta dauko nuni ta ɗebo ta ce kaga wannan naman alade ne ta dauko ta ce wannan kuma naman shanu ma'ana ita roman ba matsala ba ne shi naman kawai shi ne matsala kuma yanzu ita iya gaskiyarta yanzu gaskiya ta yi ba ta yi munafunci ba kuma ba ta yi cuta ba a iya sanin take na ita to ka ga yanzu wannan dole ka ba ta uzuri daga ba ta ce mata to ai roman shine nama wanda ya sha ruwa shi nama. saboda haka kowanne yake sashi a tukunyarsa ita yanzu abin da tana ga daidai ne kuma adalci ne ta yi to kaga wanda ba za a kama ta ba a musulunce sai abin da ta sani na faɗa muku a lokacin sai na umar wata ta bawanta ta mai da shi kamar mijinta labarin ne masu yana umar ta ce to laifinta Allah ya ce au ma malakat aimanukum ita kuma ita ta mallake shi bawanta ne to dai ya zai ta bukatar ta ne ne ne sai da umar bai mata haɗi ba aka ja mata kunne aka nuna mata ba daidai ba ne to akwai abubuwa da mutum zai fada bai san abin nan baki ba to shi yasa shi sai na nan wa yake tambayar ma'aiki alaihi salatu wassalam menene da'a menene ba daidai ba in ya san abubuwan da ba daidai ba to shi ke nan ya nisance su in ya san na daidai ya ci gaba da ainihin aikata ina tuna wani abu da na karanta wani bawon Allah ya aure shekaru ɗaruruwa zai iya cewa ran da aka kawo amarya da yake amarya ce wacce take wato ainihin mai hankali da sauransu sun ce masa to da Allah kafin rayuwa ta ci gaba da gudana zana mu abubuwan da baka so don kan dai maka ya zane mata su ta rubuce to lokacin da yake ba da kissa ina ji shekaru so dan talatin ko da menene ya ce bai taba ganin abin da baya so ba ma'ana tun ta san sharranta sharrancen da baya so kaga abin da baya so sharri ne a wajensa to dan ta san shi sai ta kauce ma'ana to saboda haka manzo salam sai ya bashi wato ainihin gaban mayar ka'ida kun ga shi sharri ai ba za ka iya lissafe shi ba ka ce kaza kaza kaza kaza to sai dai a ba da mayar ka'ida shi ma alheri ka ce za ka zane shi ba zai yiwu ba sai dai a ba da mayar ka'ida kuma yana cikin wani kanin da Allah ya yi manzo alaihi salam kala sai ce albirru husnul khuluq yace shi albirru shine kyakkyawar ɗabi'a ba wai ana nufin banda kyakkyawar ɗabi'a babu wani abu mai suna albiru ba abinda malamai suka ce a nan kyakkyawar ɗabi'a ita ce ginshiki na albiru duk wanda ya rasa kyakkyawar ɗabi'a to duk sauran jigogin wannan abubuwan ba za a iya samun su ba ko kuma in an samu su ne su zama kaɗan ko a jiya ne ko a shekarar da ina karanta mana albir walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين حظوا ƙarshe duk aka zana wani duk albirru ne wannan kuma ba wai ana nufi su kaɗai na birru ba wannan su ne manya-manyan ginshiƙan wanda kowanne kuma yana da ransa amma dai waɗannan in mutum ya kafa su ya tabbatar da su to wannan an samu albirta tare da shi to sai ke cewa albirru husnul khuluq malamai suka ce wannan ya yi kama da abinda ma'aiki alayhi salam yake cewa alhajj arafa Ka ga yanzu rukunin hajji nawa ne guda hudu ne harama tawaful ifaba sa'ayi abin nan haka ne sa'ayi tsakanin abin da safa da marwa sai arafa umara rukunne uku niyya dawafi sa'ayi nan to kaga ba ambaci niyya ba ba ambaci dawafi ba ko sa'ayi sai ka ce alhajju arafa saboda me saboda ita arafa idan ka kuskure ta to baka da hajji gabaki daya baka da hajji ita niyyar hajji akwai abin da malamai masu suke cewa irdafi a ina ake yin niyya a ce? to amma malamai sun sai akwai ma niyya da ke kira ihdafi ƙila ka zo da niyyar za ka yi tsuran hajji kawai sai ta raya maka cewa kana so ainihin ka haɗe su to in dai baka kammala tsawafi ba tsawafin ƙudu wasu suka ce a ka kammala shi kafin kai da ka ce tsawaf to za ka iya goya umara a jikin hajji ka ga yanzu ga shi kayi niyya bayan ka baro miƙati kuma ta karɓu to amma sabanin arafa idan aka ce alfitiri ya fito na ranar sallah mutum bai zo arafa ba hajji sai dai taba ne to shi yasa sai aka ce alhajju arafa kamar an nuna ita arafa ita ce jigon aikin hajji to nan shi yasa sai aka ce albirru husnul khuluq domin husnul khuluq zai kasance tsakaninka da Allah kuma tsakaninka da bayan Allah mai kyakkyawar ɗabi'a shi ne zai bi umarnin Allah Allah ya ce yi ya aikata Allah ya ce bari ya bari su sai mai kyakkyawar ɗabi'a mai kyakkyawar ɗabi'a zai zama mai cika alƙawari mai haƙuri mai juriya mai yafiya mai dukkan abubuwa wannan duk suna daga cikin wato ainihin abin da ake bukata wannan adam duk ainihin su ne kyawar ɗabi'u to duk mutumin da ya samu kyakkyawar ɗabi'a to duk abin da ake so na alkhairi kuma zai iya ginuwa kan wannan kamar yadda muka sha faɗa ita ɗa'a tana gayyato juna kamar da saƙo ke gayyato juna to sai yake cewa wal ismu shi kuma zunubi ma hakka nafsi shi ne abin da ya so fi nafsika Abin da ya sosa a cikin ranka wakare ta an a alaihin nas kuma kake kyamar mutane su ga wannan abu to a nan, kun ga aiki alaihi salatu sai ya ba da wata ka'ida to amma malamai suka ce wannan ba wai ana nufin a wajen kowa da kowa ba a wajen suwa wannan ka'ida za ta ɗabbaƙo a wajen mutumin da yake kan insaniya na faɗa mana akwai abin da ake kira alwazi alwazi shine mai dan kunne dan adam yana da alwazi una akwai alwazi ul insani akwai alwazi ul khuluqi akwai alwazi ul dini mutumin kirki sai ka samu wannan duk sun tattaru tare da shi to akwai wanda za a rasa alwazi'ul huluki da al'insani ta tarin shi to amma alwazi'u addini shi kuma da shi zai bi da shi ya abin yake in muka ce alwazi'ul insani wato yadda Allah gina ɗan adam duk wani ɗan adam da Allah ya halitta to ya saka mashi wani mai tsawatawa a cikin ransa hadisi ya zo da wannan duk inda ɗan adam yake Allah ya yi mashi wani mai tsawatawa a cikin ransa da kayan ƙura za ka yi abin da ba daidai ba za ka ji wannan fa bai dace ba in dai mutum yana nan akan ɗan adamtaka wannan hatta dabbobi Allah ya musu wannan sai dai wanda ya kauce na sha baku misali yanzu in ka kalli zakuna ko kuraye ko damisoshi ko makowace irin dabba duk mugun halinta in kuka ga sun yi kan ‘yan uwansu suna yakushi da cizo su ta yi abin da ba daidai ba amma haka kawai suna tausaya mai ‘yan uwansu shi sa za ka ga kyarketi sun yi taron dangi da ‘yan uwansa a ƙaddamar kura kuraye ma za su yi taron dangi don a ƙaddamar kyarketi haka nan kuraye za su iya taron dangi domin a kashe damusa ko zaki an ɗabi an tada su kaunar su kyauta wa junansu to duk inda ɗan adam yake a yadda yake idan bai samu lalacewa ta ainihin yan adantaka ba to ba zai cuci ɗan adam ɗan uwansa ba zai ji wannan ɗan adam ne ɗan uwa na bai kamata in cutar da shi ba to in wannan kuma sai ta dace da wata ɗabi'a da mutum ya samu kansa a society domin za ka samu akwai zamantakewa da Allah ya ba su ɗabi'a ta sani ya kamata saboda mai saboda ta'alim na musulunci shi shine ake kira kai abin da alwazi uddini yawwa alwazi wal akhlaqi alwazi uddini sai alwazi sultani haka nake so in zana su alwazi al akhlaqi kawai mutum ya samu kyakkyawar ɗabi'a ya zama mutumin kirki yana tausayawa kowa kuma yanzu ya kamata ya ji kan kowa bai kamata ya ci wani ba wannan haka Allah ya duk inda ɗan adam yake yanzu me yasa zaka ga mutane a ƙauye bai karanta komai na addini ba amma baƙi su zo masa daga tafiyayya ai su muke magana hatin musayi malami ne ba malami ba ne to amma ɗabi'a ta ɗan adam ya kamata a taimaki ɗan adam to daga nan sai kuma alwazi uddini mai jan kunne na addini ƙur'ani da hadisi suna nuna ƙeta haramun ne cutar da wani bai halatta ba cutar da halittun Allah ƙwari tsuntsaye bai halatta ba wannan abin zai sama tsoron Allah kaga cewa inna na cuci wannan cuta kai na gaba ga Allah kaga wannan shine alwazi uddini ba za ka cuci mutum ba dan ba wanda yake kallon ka ba za ka yi wani zalunci ba saboda ba wanda yake kallon ka ba za ka zo ka ci amana ba dan ba a kallon ka ka san Allah yana kallon ka wannan shine alwazi'ud dini to sai shi sultani shikenan wato ladabtawa ta masu mulki in mutum yake jin qur'ani da hadisi to jikinsa ya gaya masa to galibi alwazi'us sultani shine yake taka masu mulki to nan da aka ce wani ismu ma hakka fi nafsika zunubi shine abin da ya sosa maka to mutumin da ya zamo yana da alwazi uddini wal akhlaqi mutumin da yake da mai tsawatawa na dabi'a da kuma addini shi yake samun kansa akan wannan domin me za ka ga akwai abin da kai yanzu ba za ka yi wannan abin ba ko kudi aka baka amma wani zai yi kansa tsaye komai haka ne ko ba haka bane yanzu alal misali mu ɗan cikin masallacin nan gaba ɗayan nan namu da matasanmu da manyanmu inda za a ce ka fito tun daga nan kwanan zaba zuwa prp daga deren wando da t-shirt da rana har ka je ƙarshen kwalta ka dawo don allawa zai iya wannan gajeren wando da t-shirt ko ban za ka tafi dai za ka sa ɗan dogon wando Da abin sai an je filin bal sannan dai a wannan ko ba haka ba to amma wani wala zai iya zagaye garin nan haka ko bai taɓa jin cewa bai kyauta ba saboda mai saboda sa ta lalace wato wani ka'ida da malamai suka fara suka ce saban Allah da tsiraici haka suke duk inda saban Allah ya ka tutu to tsiraici ba komai bane suka ce wannan kuma ya samo asali tun daga mahaifinmu annabi adam Allah da ya ce masa wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin annabi adam da ya ci bishiya me ya faru Allah sai ya sauke duk tafin jikinsu fabadat lahuma su'atuhuma wa tafika yakhsifani alayhima min warqil janna suna tafi goganya suna babban kiyasu abin nan saban da suka yi sai tsare su to malamai suka ce ku ɗauki wannan ƙa'ida duk inda sako yake to tsare ba kowa bane dan Allah ka kalli turai mace za ka gani fa da breziya da kamfai tana yawo a cikin gari kamfai ba wai suket ba kuma tana jin ita mai cikakken yanci ce kuma ba ta jin kaya ta soka in dai kai yanzu ka tafi da babban riga ko doguwar riga da wando ka ji baka kyauta ba to ita masana tana jin ta kyauta ba haka ne ko ba haka bane haka ne abin da yake faruwa kenan to sannan kai yanzu Allah ya kiyaye da za a ce ma ka ba sigari ba ka samu kara sullan kara ka dan huda kana dan gwadawa <laughs> misali kana tsotsawa wani ya ganka, da Allah za ka ji sai ka ji kamar kai kasa in Allah sun ci ka cewa kawa Allah kalfan asiri wallahi ba ta ba bace mura nake yi aka bani wanda abu aka ce dan tsotsa ka dai dan abin yadda bara to amma wani a gaban ku zai dauko ya buga ya tsotsa kayan ta kusa karewa mai dauko ta kunna haka ne kuma haka bane to wannan saboda me saboda ɗabi'a ta riga ta lalace kenan idan ɗabi'a ta lalace duk wani abin da zai so maka kai in kai ba daidai ba to shi ba komai zai yi wannan kuma ba baya ganin cewa yi laifi to shi sa malamai suka ce to da aka ce wal ismu ka'ida duk abin da qur'ani da hadisi suka ce haramun ne ta wannan abun haramun ne ko da wani ya aikata abun bai ji sa ya sunsu ba to rashin sosuwar ransa ba shi halatta wannan abin ba lalacewar ransa ce ta sa bai ji kaikayin ba kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun zuce ce ta yi tsatsa ta yi da ke kamar yadda muka sha faɗa malamai da suke fassara wannan arrayin kamar farar tufa ce yanzu ko farar takarda idan wani abu baki ya ɗiga daga nesa za ka gani to sai wani ya ƙara ɗiga bakin yana ta faɗi hanyar ne ta gaba ɗaya to in wani ya ɗiga ba za ka gani ba to duk zuciyar ɗan adam fara ce kal wannan zunubi ya zo ya sa ta yi baki bayan fare ba a tuba ba wannan da ta bai ba a ƙara wani ta ƙara baki har ta koma baki irin ta kuma babu abin da za ta gani ta wai kaza bai dace ba Allah ya kiyaye mu to dai lokaci ya yi mana halinsa insha Allah za mu tsaya a nan rana ita in mun zo sai mu dan sake bita kan wannan hadisi abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda mu kuskure ibn roƙa da gafarta mana kuskuren gidan da mu dai din assalamu alaikum wa rahmatullah amin yake cewa malam menene hukuncin menene hukuncin mutumin da zai taimaka ma wani da kuɗi <clears throat> domin ya yi jari amma da sharaɗin zai auri 'yar shi wadda tana da wata lalura da ta sa ba ta sami miji ba gurguwa ce ita eh, wannan ai ba lada yawwa shi ba shi ko rance don neman ladan Allah ake yi amma sai ka ba mutum rance kai ma ga bukatar ka to saboda haka nan kawai yanzu ka ba shi abin nan kuɗi kuma bukatar ka ta biya amma kaka zance za ka samu lada a wajen Allah don inna mal'amalu bin liyati. yace malam menene hukuncin masu sayar da ruwa a kura suna cewa mai daɗi ne amma kuma ba mai daɗi ba ne kuma suna aikata hakan har lokacin azumi sai a yi masu wa'azi a nuna masu cewa wannan abin da suke ainihin haramun ne kuma yaudara ne kuma Allah <clears throat> subhanahu wata'ala ba zai bar su ba yawwa sai wasu suna ganin musamman cikin azumi ba dan talawa za a yi ba kawai bukata ce za ta sa a siya to irin wannan sai a yi musu wa'azi don su gyara wani ya ce mara menene hukuncin saki ga wanda mahaifiyar shi ta tursasa shi ya saki matar shi saboda wani dalili ko kuma ya biya ya wato ya biya ta shawarar da ta yi mishi to to ko kuma ya biya ta shayar <laughs> ta yi masa babban magana to na farko dai abinda malamai suka ce iyaye za su iya hana ɗa ya auri wacce suke ganin bata dace ba domin ba ta da wani haƙƙi yanzu a kansa shi su kuma suna da haƙi a kansa to idan musamman a ce sun hango ta illa cewa to yarinyar nan da kake so ka wara ba mai tarbiyya ba ce ba mai kaza ba ce lalle ka haƙura wannan wajibi ne musu biyayya to amma ya zama yana aure da mata wal'alla ma an haihu ɗaya wal'alla an haihu biyu su ce a saki wannan kuma ba wani abu take yi na keta dokokin Allah ba to gaskiya ba su da wannan hurumin na sha faɗan wannan akwai wanda suke kafa hujja da abubuwa guda biyu ƙisar annabi ibrahim salam lokacin da ya zo makka annabi ismail ya tafi farauta da ya zo gidansa ya sallama ya ce ina mai gidan matar gidan ta ce bayan ya tafi farauta ita kuma ta san baban mijinta ba ne ya ce menene halinku ta dinga barbada ai zaman haƙuri muke kaza kaza kaza waye mutu waye rai sai ce to shi kenan idan ya dawo ki ce abin nan in ya dawo ki ce na ce ya canza dangara makofa shi kenan annabi sama'il da ya dawo ta ce wani dattijo ya zo mai kama kaza mai kama kaza kuma mun gaisa da shi amma ga abin da ya ce sai ce to ce dan garama kofar saboda haka yana nufin na rabu da ke saboda kana sake ki bayan wani lokaci alayhi salam ya sake dawowa ya samu ya auri wata mata ya tambaye ta kuma aka sake dace da baya nan ina mijin naki ya tafi farauta ya halin zaman gidan sai yaban alkhairi mijinta mutumin kirki ne kaza kaza kaza ya ce to idan ya dawo kici na ce tabbatar da dangara magofa shi ma da ya dawo ta faɗa masa kaji kaji sai ce to ke ce ma'ana in tabbatar da auren ki ci gaba da zama da ke sannan sai na umar ya sa ɗansa abdullahi ya saki matarsa to duk wanda suka yi hujja da wannan sun yi hujja da abin da bai zama hujja ba na farko dai annabi ibrahim alaihi salam annabi ne wahayi ake masa kai kuma ko ke wahayi ake maku za ku ce ɗanku ya saki mata kaga bai taso ba shi kuma sayyidina umar mulham ne shi yasa imamu ahmad ko wanda daga cikin magabata lokacin da wani zai ke tambaye sai yanzu ya halatta uba ya tilasta ɗan sai saki mata sai ce bai halatta ba yace to ai umar ya tilasta abdullahi ya saki matarsa sai ce to je ka kawo min uba irin umar in ka kawo irin sato shi kenan sai to ya halatta shi ma shi da su dan sai su matarsa Umar din da zai kawo shawara Allah ya soke wahayi ayoyi nawa Umar ya kawo shawara Allah ya soke wahayi akan abubuwa ya ma'aikin Allah ya ina ganin ayi kaza Allah ya soke wahayi littafi za ka yi akan wannan to saboda haka ba hurumin iyaye bane su ce wai dole da ya saki mata idan tilastin akwai barazana ta rayuwa ko lafiya to saki bai ba amma idan dama shi ma jira yake yar kofa yake ba, to sai aka so samu sai inda yake gagaito anan saki yayi saboda ka ya danganta in dai ya zama akwai tilastawa ta barazanar lafiya ko rayuwa ko dukiya to in yi wannan sakin bai ba to sai wannan ce don Allah malam menene mafita game da mutumin da zai zo ya karbi bashi a wajen mutum amma sai ya kibi a ƙarshe ma sai a koma wasan buya da shi ko kuma ya daina yi wa mutum magana a sai a daina bashi sai a daina bashi na sha fada muku wato mutanen <laughs> kala biyu ne akwai wanda kana jin akwai wanda baka jin nauyi ah, in wanda kake jin nauyi ne in ya zo ce ka bashi bashi take ka ce wallahi ina da kuɗi amma suna hannun mutane kai ma mutum ne eh suna hannun mutane ma'ana suna hannun ka sai dai ba za ka bashi ba shi kenan ka gaba kariya kai ba in wanda baka jin nauyi da yawa ne suka ce to wane ka san fa ina zan ka bashi da lokaci kaza saboda haka ka so ma biya na kafin ka zo ka ce in baka wani bashi ka ka masa wa'azi dan ba tsare shi kai ka ce sai ya biya a lokacin ba so duk wanda baya cin baya biyan bashi gaskiya a zai da bashi bashi wannan yace malam a watannin baya na nemi addu'ar malam da sauran yan uwa game da sabon shago da zan bude kuma alhamdulillah ana samun ci gaba ina neman malam da sauran yan uwa so sanya yar uwa ta to yan uwansa mata biyu da aka sanya lokacin aurensu wato a addu'a kenan to tun da ka buɗe shago abuwa suna gudana idan an tashi ana zagayawa da hula a majalisi to da Allah ka dinga hoɓɓa su kana sakawa tun da ‘yan uwa sun yi addu'a kuma gashi kai ma ka ce an ga haske to kai ma a daga haske ta wasu na ce insha Allah wannan kuma muna musu addu'a Allah ya sa albarka Allah hore da lai daga ƙarshe yau kamar da ku gani ashirin da uku ga wata ranar ita yau za ta zama ko dai ɗaya ga wata ko talatin ga wata to ni abin da da na so mu dakatar da karatu sai na gaskiya ba ma son gibi da yawa yanzu kun ga litinin ce akwai masu yin azumi da yawa ko bai hada yi karatu ba to na san asharul awa'il akwai masu kokarin azummuka wannan azummuka nasu ina ga bai kamata mu datse karatun ba saboda haka insha Allah za mu yi karatu rana ita yau ko dai ta zama cewa ɗaya ga wata in wata bai cika ba kenan ko ta zama talatin ga wata in wata ya cika to waccan ta sama in wata ya cika sai ta zama daga ita sai talata a azumin arafa to ita ma za mu yi insha'allahu sai ya zamo idan arafa ta faɗo talata shi ne ba za mu yi karatun talata ba idan arafa ta faɗa da arafa ta za mu yi karatun talata saboda haka wannan zai sa mu samu dogon giɓi ba sai ya zamo kun ga mun dakatar da karatunmu kamar takwas ga wata ko bakwai ga wata to in Allah ya kai mu bayan sallah ko da ƙarshen zulhajji muka dawo kun gari akalla ba mu yi lojin sama da sati biyu ba domin idan aka ce marka-marka ta zo muna ɗan dakatarwa mutum da akwai damar kawai ya kamata mu ci gaba da kada mu tsaye tsaya wanda kuma suke da uzuri wannan ba a ci da sabon sha Allah Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh